annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tafi nesa ka zina ya wato ya shi yafi fi sauƙi da kai zina da matan makocinka domin ninki goma ake yi ta ɓangaren saɓo kenan ba wai za a yi masa bulala dubu ba ne a'a amma ta ɓangaren saɓo mutumin da ya zina da matan makocinsa wato zina goma za a rubuta masa saboda a cin amana da keta alfarmar makoci da kuma amincewa watakila ya maka ya ja ka kusa